mi ake nufi da aikata ayyukan rashin kunya? Fadin da maza ke yi wa yara ƙanana shi ake kira aikin rashin kunya. Kowane ne ya zamanto mace ko namiji ya aikata wani shafe-shafe da ke nuna fyaɗe kan yara ƙanana yarinya ko yaro da bisu kai shekaru 21 ba don laifin ya tabbata sai wanda aka yi wa ya kasance daidai mai jinshin abubuwan da aka yi ma'ana macen da ta yi wa namijin da bai kai shekaru 21 fyaɗe ba ba a kama ta da laifin aikin rashin kunya kan yaron da bai kai shekaru 21 ba, amma matan da ke wasu raye-raye da wasu abubuwa a wajejen biki aure da kiɗe-kiɗe kamar su keri da suke yin wasu abubuwa na batse wata rana ba zato za a iya kama su da laifin aikin rashin kunya kan yara masu jinshi ɗaya tunda in matan suna rawa suna shafe-shafen junansu suna batse tare da yara masu ƙasa da shekaru 21 ana iya kama su da laifi tunda ba a yarda ba a yi amfani da yara masu ƙasa da shekaru 21 cikin duk duk wani aikin rashin kunya da manya ke yi. Me ake iya riƙewa da aikata irin wannan laifi? Abu mai mahimmanci da za a iya riƙewa a nan shine a zancen gaskiya ba liwaɗi ba ne majalisar Nijar ta ƙudiri niyyar dannewa amma duk wani yin amfani da yaro daga babban mutum mai irin jinshi ɗaya da shi macen da za ta yi amfani da mace mai shekaru talatin majalisar Nijar ba ta kula da wannan amma macen da za ta yi amfani da yarinya mai shekaru goma goma sha takwas ko sha bakwai ana iya cewa karama ce nan ana iya kama ta da laifi ana danne aikin liwaɗi ne a lokacin da bangare guda karamin yaro ne to a jimilce abinda doka ta girka kan cin zarafin yara ƙanana ta hanyar jima'i kenan an yi la'akari a cikin yankunan da akwai tashe-tashen hankula ana samun musgunawa yin lalata da ƙananan yara mi dokan nijar ta yi tanadi a kai doka ba ta togiya kan kabila doka ba ta togiya kan jiha doka tana aiki ne a duk faɗin ƙasa ko ina ya zamanto a wajejen tashin hankali ne ko inda ba tashin hankali idan kuka yi wa yaro ƙarami fyaɗe laifi ne kuma ana kama ku da laifin shafin layin doka guddan da ke danne fyaɗe ake amfani da shi kenan in majalisu za su girka doka ba su girka doka kan wani abu ko kuma kan wani bangare da zai iya tasowa suna lura ne da dukkan al'amuran al'umma dokar da za a iya amfani da ita a difa ita za a yi amfani da ita a tilabiri.